أنا رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وإن سكي سور علمه لكم كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin ne ga watan rabi'in al'awwal hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da shi daga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da darasi cikin littafin a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alun wa jawabun wanda wannan ita ce halka ta talatin da ainihin wato biyar a cikin wannan littafi kafin mu shiga cikin halka ta talatin da biyar cikin wannan littafi a gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ƙarfe tara na safe za mu yi karatu mai taken mahma lallai lailu duk yadda dare zai tsawo wala budda min tulu'il dole sai gari ya wani mai taken amirul fasidina abdul dama mun san duk yadda dare ya tsawo to gari sai ya waye duk kuma nisan jifa dama sai ta dawo kasa kuma wannan karatu da za mu gobe za mu buɗe layukan waya daga shi kansa da duk wani wanda yake da alaka da shi yake ganin abin da yake kai zai iya kare shi in mun na gama za mu buɗe layi ka kira in kana da abin da za ka ce ka ce wannan shi ne kwan ba mu gushe ba muna masa ƙalubale in ya isa saboda haka mu saboda isa da yadda da abin da muke yi na addini wannan dalilin ya sa za mu buɗe layi gobe in na gama bayani bayan saka maganganunsa mutane su ji dan daga ƙarshe ya riga ya faɗa ya ce cikin rigingimin da ake ya fahimci kaso saba'in cikin ɗari shi'a ne suke da gaskiya haka ya faɗa a kuma yace cikin abin da yake bakin ciki a kansa kiran shi da ake yi a sunna to saboda haka gobe insha Allah mutane su tara karfe tara na safa daidai zan yi wannan karatu kuma idan na yi zan buɗe layin waya yawwa shi dai na san ba zai iya kira ba amma watakila akwai ɗaliban shi ɗan zafin kai da suke ganin watakila mutum ya yi karatu zai shigo ba zan faɗi mai zan wannan dai shi ne maudu'in karatun kuma ba zan faɗi da mai da mai zan faɗa ba amma dai kun san abin da ya faɗa kuma zan danna muryarsa kuma zan yi bayani kuma in na yi bayani amma ka sani duk wanda ya shigo ba ka isa ka man tambaya ka tafi ba sai na ma tambaya yawwa ka san wannan ba za ka zo kai ka ce ka zo za ka mun tambaya ka tafi ba sai na ma tambaya da haka dama mun san cewa za a zo wannan wajen shekara bakwai da ta wuce muka faɗa ma mutane tintini muka ce yana daga cikin yan shi a amma a tsakiyar musulmi alhamdulillahi shi ya faɗa ya ce maktabarsa mafi yawanci littattafan sunna ne kaga kenan ba shi da alaƙa da littattafan wa shi'a mu kuma maktabobinmu muna da alaƙa da littattafanmu na sunna kuma muna da alaƙa da littattafan shi'a wannan shine bambanci tsakanin mu da shi shine bambancin so da haka insha Allah mutane su tara gobe karfe tara na safe za mu yi kuma za mu buɗe layin waya duk wanda yake da magana ya kira al'akari da mu ba matsorata ba ne mu ‘ya'ya ne haifaffu na sunna shi yasa ba ma jin tsoron kowane mahaluki dukkan ɗan da yake jin cewa ya isa ya yi karatu waccan maganar da shi audu malam audu ya faɗa zai iya kare ta to muna gayyatar saboda za mu zan in na gama zan buɗe layi duk wanda ya kaɗa ne muna gayyatar sa yanzu in kana da abin da za ka ce ka ce wannan shi ne to irin wannan kuma in malamin ku ya isa ya ce ga wani program yana yi a buɗe layi duk wanda ya shirya ya zo ai mun aika masa gayyata kuma na san abinda wasunku suka je suka faɗa ma sarki zaki na san maganganun da suka amma na kyale ku ne ina jiran lokaci ne da haka duk kasan nan ba wani mahaluki da muke jin tsoron sa wajen tattaunawa da shi kuma mu ɗaya ne halal na halal na sunna wannan ji gamsuwa da abin da muke ta dalili ne sa na ce gobe zan yi shiri kuma zan buɗe layi kuma duk wanda yake da ta cewa yana gayyata sai zo yawa da haka a tara karfe tara na safe gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiqi a tambaya ta goma sha biyar malam ya ce su'alu tambaya hal qala ahadun min shuyukh shi'a shin dai daga cikin malaman shi'a ya faɗa al muqtabirina wanda ake lura da shi ya faɗi me bi wujudi ayatin sakhifa da samun ayoyi waɗanda suke masu rauni fi kitabillahi azza wa jalla a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala an samu wani wanda ya wannan magana to shine malam yake faɗa yake cewa jawab amsa na'am faqad qala shaykhuhum an-nuri at-tabrisi kaji mutanen da a cikinsu har malami aka samu ya rubuta littafi ya sa masa suna faslul khitab bayani dalla dalla fi isbati tahrif kitab rabbil arbab wajen tabbatar da cewa wannan littafin na Allah Qur'ani an canza shi amma shine wannan mulhidin wannan zindikin yake zuwa ya ce wai a wai wai bangaren shi a kaso 70 cikin 100 su suke da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe ba ga littattafan shiyan a bayan mu ba zai zai sha mamaki to shine yake cewa a wa alaktilafin nazmi kan saɓanin tsari ka fasahati ba'd faqaratil balagati haddar ijazi kaman wato fasahar sashen wasu fakarori gwargwadon yadda ijazi yake wa sakafati ba'dha al da kuma raunin sashen wasu akan wasu wa al-ikhtilafi fasaha da kuma sabanin yadda fasahan Alƙur'ani yake bi bulugi ba'dha a'la darajatiha ta yadda zaka ga wata tafi kaiwa makura wajen daraja akan wata wa wusuli ba'dha ila adna ha da kuma wata zaka ga kai wata wajen daraja bata kai wata ba wannan yake nuna cewa wani abun shine akawa a cikin Alƙur'ani, wani shi shine mafi rauni wannan maganan yi ta cikin faslul kitab fi ta'rif kitabi rabbil arbab a shafi na biyu daidai akwai ad-dalilul ashir to shine malam yace at-ta'liqu laqad nazzaha shuyukhu shi'a kutubahum malaman shi'a sun yi ta ƙoƙarin su tsarkiyar littafin su an yuja da fiha shay'un sakhifun cewa a samu wani abu wanda yake mai rauni ne walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah faqad qala Allah Allah ya ci dama wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran idan annabi ya zo yana karanta qur'ani kafirai dama cewa suke yi kar a saurari wannan Ƙur'anin. wal gawfihi a zo kawai a tada hayaniya la'allakum na in kuka tada hayaniya za ku yi rinjaye ku hana mutane sauraron alƙur'anin shi ne malin ya ce wa ƙad hawal ƙur'anul karim alƙur'ani mai girma ya tattaro alal ƙidahil mu'alla a kan rabo mafi girma min albalagati na balaga wal bayani da bayani wal fasaha da fasaha sannan wa shamila ala jami'i shuruɗil kalamil bali sannan ya ƙunsa akan dukkan sharaɗi na magana wacce take mai fasaha fi kulli suwarihi a cikin dukkan surorinsa wa ayatihi da ayoyinsa wa kalimatihi da kalmominsa shi yasa qala ta'ala Allah yace innahu qawlu rasulin karim lalle shi wannan alqur'anin magana ce ta manzo mai karamci wa ma huwa qawli sha'irin Allah yace qur'ani ba maganan mawaki bane qalilan ma tu'minun amma kadan ne daga cikin mutane sukan yi ainihin wato imani wannan wala bi kahin ba magana ba ce ta boka amma qalilan ma tadhakkarun kaɗan ne mutane suke tunawa tanzilun min rabbil alamin wannan alƙur'anin saukakke ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala ubangijin ainihin wato talikai wannan shine to don haka sai malam yace ala wa inna min awjah ijazil qur'anil karim yana daga cikin mafi bayyanan fuska na ijazin alƙur'ani shine annaz albadi shine tsari wanda yake mai ban ƙa'i al-mukhalif li kulli nazmin ma'hud wanda isabawa da duk wani tsarin zance wanda aka saba da shi fi lisanil arab a harshen larabawa wa fi da wani wanda yake ba na larabawan bane li'anna nazmahu laysa min shi'ri min nazmi shi'ri fi shay'in domin tsarin alƙur'ani ba tsari bane na waƙi da wani abu wato li'anna nazma laysa min nazmi shi'ri fi shay'in ba tsari bane wanda yake da alaƙa da waƙa ta kowane irin ainihin wato ɓangare wa kadhalika qala rabbul izzati Na haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi wa ma allamnahu shi'ra ba mu sanar da shi waƙa ba wa ma yanbaghi lahu kuma waƙan bata dace da shi ba in huwa illa zikirun shi annabi abin da ya dace da shi shine zikiri sannan wa mu mubin da kuma Alƙur'anin da yake shine mabayyane da haka zaka ga a ɗauki usulubi iri ɗaya ana magana da shi sannan ba saja'u ba ba kuma waƙa ba to sai Alƙur'ani littafin Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake da wannan alfarma yake da wannan uslubin za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani idan muka ɗauki suratun najmi da ya tashi ya fara da abin da ake ce masa an sa'amo alif wacce ake ce masa ainihin wato muna da alifin mamduda muna da alifin maksura Allah maɗaukakin sarki abin da ya fara da shi wa najmi idan hawa to haka aka yi ta tafiya da irin wannan usulubin ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha har sai da Allah subhanahu wata'ala ya zo wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a sannan aka amfani da irin wannan alifin din an an manta فأعرض أمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم فإلا aka amfani da wannan دولنا din. daga nan aka ci gaba da kuma me zaka ga alifin din Allah ya ta tafiya da shi wajen magana har sai da Allah madaukakin sarki ya zo ya ce hadha nadhirun min an ula sannan aka rufe da azifatul azifa ta'u laysa laha min dunillahi kashifa sannan aka rufe da wawul jama'a kuma afa min hadha al-hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabakun wa antum samidun fasjudu lillahi wa abudu saboda magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala suratul qamar kuma tunda ta fara da iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum kullu amrin mustaqim har Allah ya gama surar kowace aya da ra'un ake karewa abinda Allah ya rufe surar da shi shine innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sirqin inda malikin muqtadi kuma ba saja'u bane duk balaraban da zai maka irin wannan uslubin magana ya dinga karewa da harafi daya a ƙarshe to zaka samu ko dai saja'u ku waka amma qur'ani ya dauki wannan uslubin yayi magana da shi sannan kuma ba saja'u bane ba kuma ainihin wato waka bane to shine malam yake faɗa yake cewa tambaya ta sha shida su'al lau da kartum lana namuzaj da za ku ambatan mana to menene bambanci min tafsiri shiyuku shi'a da tafsirin da malaman shi'a suke yi liba'a da ayatul qur'an da sashen ayoyin alqur'ani yanzu dai kowa yana jin abin da muka ta kawowa alakar in shi'a da qur'ani to yanzu menene bambanci tsakanin malaman shi'a da ragowar musulmin duniya wajen yadda malamansa suke fassara Qur'ani shine malam yace na'am amsa shine fal Qur'anul Karim yufassirunahu suna fassara shi bi a'immatihim da imamansu iftara shekuhun al-Kulaini babban malamin su ya kirkiri ƙarya an Khalid an Abi Khalid al-Kabili قال يتي سميت سألت Jafar an ƙaunin قول azza wa jalla. fa'aminu billahi wa rasulihi wa nurin lazi an zanna, ku imani da Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan da kuma hasken da muka sauka. Duk musulman duniya tafsirinsu a kan wannan ayar, wa nurin lazi an zanna shi ne shine don shi ne hasken da aka saukar, ya ayyuhan nasu ƙwada kun, burhanin min rabbikum wa an zanna ilaikum nuran mubina. duk kuma sanda ka ji ana magana an zala magana ce an saukar da wahayi daga sama to shine sai ce faqala sai ce ya abakali annuru wallahi al'a'imma min ali muhammadin wallahi wannan hasken da Allah ke magana ba fi qur'ani bane a'a ana maganan a'imma ne daga cikin iyalan annabi muhammad wa ila yawmil qiyama wa hum wallahi nurul ladhi an nurul lahi anzala wallahi su ne hasken da Allah ya saukar tare da haka wannan faɓannan tana cikin littattafan shi'a amma haka wannan mujirmin haka wannan mufsidin yake cewa wai abin da ke cikin littattafan shi'a wai ya fi tsarki a kan abin da ke cikin littattafan sunna wanda irin wannan kwamata nan kwata-kwata a fassara shi da irin wannan ma'anan ba za ka taɓa samun cikin wannan a cikin littattafan sunna ba sai ya ce wa hum wallahi nurun lahi fis samawati wa fil ardi wallahi sune hasken Allah sama da ƙasa duk wanda ya yarda da wannan fassara yace aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna yace ba qur'ani bane wasu mutane sune hasken da Allah ya saukar na rantsi da Allah duk wanda ya yarda da wannan fassara kafiri ne to kuma ba ga usulul kafin a bayan mu ba inda aka yi wannan bayani gashi nan malam ya kawo usulul kafi a mujalladi na ɗaya. shafi na 139 kitabul hujja babun annal a'immata alaihim assalamu nurullahi azza wa jalla sune ma hasken Allah ɗin, sannan da kuma ta'awilul ayatul Bahira, fi fada'ilil itrati a mujalladin na biyu shafi na ainihin wato a 696 hadisi na biyu suratul tagabun wa mafi fiha min al ayati fil a'immatil Huda, li ali al-husaini wanda wannan malamin ya kawo al'asari abadi annaka'i ko annajafi wanda ainihin wato ya rasu shekara ta 440 sannan da kuma tafsirul burhan da littafin a bayanmu shi ma suratul tagabun sun kawo cewa nurin lazi anzalna ba ba bane amma wannan mutumin da yake maha'inci ne wanda wannan kwata-kwata ɗauke ƙur'ani ne daga duniyar da Allah ya saukar da shi zuwa kai shi wata duniyar amma yazo yake cewa wai wai ya gane cewa shi a sun fi gaskiya alhamdulillah ina ganin da ya faɗa wa duniya ya ce maktabarsa mafi yawanci littattafan sunna ne kaga bashi da alaƙa da littattafan shi'a ɗin to shi ne malam yake faɗa ya ce waftar alƙummi fi tafsiri ƙaulin lahin azza wa jalla ƙummi ya sake ƙirƙirar ƙarya a cikin tafsirinsa tafsirin ƙummi suratul baƙara da tafsirin nurus saƙalaini me yake faɗa fi tafsiri ƙaunin lahi subhanahu wa ta’ala alif lamin zalikar kitabu larin fi hudun lilmuttaƙin sai ce an abi basirin an abi abdullahi ƙala alkitabu ali la shakka fi hudun lilmuttaƙin wannan fa ba wai fa maganin cewa wannan tafsirin da ya kawo tafsirin ƙummi ga wannan littafin gashi al-burhan fi tafsirin qur'an yadda mai wannan ya kawo haka ya kawo ƙala yace bayanul lishi lishi'atina shi suyudina ali shine ne bayani da shi amma, wannan fassarar ka zo ka ce alif lamim zalikal kitabu lare rayba fihi duk musulmin duniya abinda suka yarda da cewa zalikal kitabu lare rayba fihi shine wannan alƙur'anin da Allah ya saukarwa mutane babu kokonto a cikinsa ka zo ka ce zalikal kitabu la raiba fihi shine ali bin abi talib shine alkitabul ladzi la raiba fihi kaga ba wanda zai yadda da wannan fassara sai kafiri arne shi shi kaɗai zai yadda da wannan fassara to amma tare da haka duk da ya ce babu littattafan shi a hannunsa ko akwai su amma mafi yawanci na sunna ne haka ya faɗa wannan ina so in haska hatta gurin da magana take a wannan tafsirin da aka faɗi wannan maganan aka ce alkitabin ladzi la rayba littafin da babu kwakwanto a cikinsa sa shine Ali bin Abi Talib kun ga gashi kuma ɗaliban da suke iya yin satin a intanet su rubuta alburhan fi tafsir quran na Sayyid Hashim al-Baharani anan a shafi na 99 daidai a suratul Baqara ga inda wajen yake inda yake faɗa ga inda wajen yake za a gana ja masa layi ya rubuta cewa gashi nan bari mu yi haka ko mutane za su gani gashi nan ya kawo isnadi har zuwa nan cewa gashi nan gashi nan an abi basir an abi abdullahi kala ce, alkitabu ali la shakka ko ku kwanto babu fiye a cikin sahudul lil lishi a tina cewa alkur'ani sai da sayyidina ali shi ne bayanin da Allah ya ce da yan shi'a wannan fa fa littafin a hannuna fa wannan fassarar ka ce zalikal kitabu lare ba fi shine sai da na ali kuma wannan fa gashi fa a littattafan yan shi'a fa amma haka wannan mutumin da yake mulhidi ne zindiki ne akwai jin haushin sahabban annabi a zuciyarsa yazo yake cewa wai abin da ke cikin littattafan shi'a wai yan shi'a sun fi gaskiya akan ahlus sunna wannan fassarar duk wanda ya da ita kafiri ne dan canja ma'ana ne na littafin Allah kafaki ɗaya, ka zo ka ce wai zalikal kitabu la raiba fi wai shine sayyidina ali shine ke littafin kuma ka ce ka ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna shine hasken da muka saukar ka ce ba qur'ani bane a yan masu ake magana duk wanda ya yarda da wannan fassara kafiri ne ba wanda zai yarda da wannan fassara ya kudirce ta ya bauta ma Allah da ita in ba mutumin da ya fita daga addinin musulunci ba to sannan kuma wa kadhalika an-nur yufassirunahu bi a'immatihim suna fassara hasken nan da a'immansu iftara al-kulaini kulaini ya kirkire ƙarya ga usulul kafinan a bayanmu. a kitabul hujja babu annal a'imma alaihim salamu nurullahi bari ku ji wannan ayar da ke cikin suratul nuri wacce Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da ƙasai har zuwa ƙarshen masala nurihi ka mishkat al-misbahu masala nurihi ka mishkatin fiha misbah al-misbahu fiha zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun duri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin, la sharqiyatin wala garbiya, ya kaɗo yudi walau lam tamsasu nar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha ويجلب lahu, الأمثال للناس wallahu bi kulli shay'in alim to bari ku ji yadda suke fassara ta iftara kulaini kulaini ya kirkiri ƙarya qala sai yake cewa qala abu abdullahi fi qaulillahi azza wa jal Allahu nuru samawati wal ard abinda malamai suke fassarawa cewa Allahu nuru samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala shine hadi ahli samawati wal ard duk wata halitta da kaga ta samu shiriya a irin tsarin da Allah ya mata na halitta to Allah ne ya tsora ta akan wannan tsarin shine Allahu nuru samawati shine bima nasaba min al-ajillati da abinda Allah ya kafa na dalilai fil anfusi wal afaqi a cikin rayukan mutane da kuma da sasannin ƙasa ba ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ba hatta ya tabayyana lahum annahu al-haqq wa bima anzalahu ala rusulihi min al-bayyinati da abin da isaukar na dalilai daga annabawan da aka fahim ya hata duna ilil haƙƙi bi nurihi to wannan alƙur'anin da Allah ya saukai da dalilan da ya kafa a matsayin hasken da mutane za su gane su shiryu sai Allah yake shiryar da mutane ta wannan hanya da haka sai ya ce Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sammai da ƙasa masala nurihi ka mishkatin kwatankwacin haskensa kaman al mishkat shine abin da suke ce masa wato a mishkar shine misba ko abinda da suke ce masa lukuki wanda ake ajiyewa a kawo fitila a kunna a wannan wajen masala nurihi ka mishkar hasken Allah subhanahu wata'ala kaman fitila ne ko wannan abin da ake kunnawa sai suka ce nurihi ka mishkatin shine Fatima ta alaiha salam fiha misbahun a cikinta akwai fitila fitilan nan shine alhasan almisbahu fi zujadatin fitila tana cikin wannan gilas din shine alhusain azzujadatu ka'annaha kawkabun diriyun shine fatimatu kawkabun ita na na fatima ita ce tauraron duriyun wanda yake haskaka bainan nisa'i ahli dunya tsakanin matan duniya yuqadu min shajaratin mubarakatin ana kunna wannan fitila daga itaciya mai albarka shine Ibrahim alaihi salam zaitunatin la sharqiyatin wala garfiya wato itaciyar zaitun suka ce la yahudiyyatin wala nasraniya yakadu zaituha yudi'u yakadu al-ilmu yanfajiru biha hasken ya yi kusa bubbugo daga wajen na Fatima walau lam nurin nar ko da koda wuta bai shafe ta ba shine imamun minha ba'da imami imami bayan imami yahdi Allahu li nurihi man yasha shine yahdi Allahu yahdi Allahu Allah yana shirwa lil a'immati man yasha da imamai ga wanda ya da yadribu Allahu al amsal lin nas wannan ba haka suke fassara ayata kenan ba wannan ba wasa da littafin Allah bane ba wasa da Qur'ani bane ga yadda malamai suka ainihin wato yi fassara wannan ayan cewa Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sammai da ainihin wato kasai menene abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da Allahu nuru samawati wal ardi shi yasa zaka ga malaman da suke masa raddi a wannan zamanin in suka kawo sai su kawo fassaran malamai a wannan zamanin na tafsiri waɗanda suke da rai sai a kara sai a ce to ga tafsirin sunna ga tafsirin kuma ainihin wato shi'a da haka Allahu nuru samawati wal ardi shine hadi ahli samawati wal ardi wal huda min Allah ala wajhaini malamai suka ce shiriya daga wajen Allah tana zuwa ta fuska biyu ne akwai at-tabyin wa ta'rifu wa yuqalu ana ce Allahu wato Allah ana fadar wannan shiriya tana zuwa ne ta wayannan bangarorin guda biyu da haka masalan nurihi shine nurul mu'minina kwatankwacin hasken Allah subhanahu wata'ala shine hasken masu imani wa yuqalu ana cewa masalan nurillahi fi qalbil mu'min kwatankwacin hasken Allah a cikin zukatan masu imani ka mishkatin kauka shine fi hamis ba, muqaddamun wa mu'akhkar yuƙalu ka mishkatin ka misbah wa huwa shine fitila dan haka al-misbah shine as-sirat fi zujaja shine fi qindilin min zujada shine al-qindil fi mishkatin wa hiya kaw kawatin ghayr nafidatin haka ka an yi azujada az-zujada kawkabun duri kaman ainihin wato najmun mubi'un min hadhihi al-anjum khamsa wannan shine abin da malamin suke faɗa amma kaga yadda suka juya qur'ani suka bashi wata ma'ana kuma kai magana ka ce ba haka bane sai maka kai makiyin ahlul baiti ne ba ka san ahlul baiti saboda haka wannan shine abin da suke yi sannan wa yufassiruna al-ayati allati tanha an shirki suna fassara ayoyin da take hani akan shirka bishirki fi wulayati ali bin abi talib da shirka akan wulayancin sayyidina ali awul kufur bi wulayati ko kafirce ma wulayarsa iftara al-qummi ala abi jafar rahimahullahu annahu qala wa hashahu sarki ya tabbata ga abu abdullahi ya faɗi wannan abi jafar fi qaulillahi wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la'in a sharakta la ya haɓaƙan na amaluka wala ta kunan na mai lakasiri sai suka ce tafsiru ha la'in a marta wallahi idan kai umarni kai annabi Muhammad bi wulayata ahadin ma ma'a wulayata Ali min ba duka da wulayar wani tare da wulayar sai da na albayanka la ya haɓa tsanna amaluka wala takunanna min alkhasirina ba maganan shirka ba a'a wulayar sai da na Ali sannan waftar kulaini kulainin nan ya saki kirkira ƙarya an abi abdullahi fi qaulillahi azza wa jalla ta wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka yace ya ani in asharakta idan kai musharaka fil wilayati a cikin wilaya gairahu ka dauko sai da na alka hada shi da wani a cikin shugabanci to Allah ya lalata aikinka sannan wannan maganar fa da nake faɗa yana cikin usulul kafi kitabul hujja babu fihi nuktatun wa natfu min at-tanzil fil wilaya sannan waftar ayyashi an abi jafar qala yake cewa amma qawluhu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ya'ni annahu la yaghfiru liman yakfuru bi wilayati ali duk wanda ya kafirce ma sai sayyidina ali Allah ba zai yafe masa ba wa amma qawluhu yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u shine liman wala aliyan duk wanda ya jibinci sai da na alifu Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe masa shine wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha'u Allah yana yafe abin da ba wannan ba ga wanda ya ga dama wannan fa ya zo cikin tafsirul ayyashi da kuma tafsirul burhan al-burhan fi tafsirul qur'an shi nan to wayannan mutanen haka ba suke wasa da qur'ani fa amma tare da haka wannan zindikin wannan mulhidin yazo ce wai shi'a sun fa ahli sunna gaskiya ai mun gode ma Allah kwangilar da ka je ka ɗauko gara ka faɗa wa mutanen da ka ɗauko kwangila cewa lallai fa kana aiki Ya yi duk zille-zillen da zai yi Ya yayi zille-zillen yi zille-zillen daga ƙarshe dai dole an zo dai nihayatul matsaf ƙarshen tashar inda ya kamata a zo wannan shine ne haka mutanen sai gobe Allah ya kai mu za mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته